assalamu aleykum rahmatullah wabarakatu lamin kan fans club al konton altolla anal jamu nandima alla enal bo tumo tuma nin to milba gambia ani milba diaspora annal badin malam alhaji kiba toure isa jawla abaraka bake ngela audio ñinne clic sainten pour que diyamu ila kuma kan wallahi ba min fokan hanyin kuma kan mai le ngala audio la mai bari mallafi ka diya mala nu barin nin diya mutala dole bita gila nya dole nyama bari ngakata nyawo nyanding ma keno kabri ngela ni audio la mai ko fo hanna ba kala audio kilinti wara fula fo so bondi nyun ko nyin kamala niyaje bi alkamol min tol fo i ka fo ka president wala je mo lonta ni munala la i lonta ani munala ngal ŋa ali ñininka wala naali fo ka pare al yana jube na na gambiya maramansolu na gambiya politisiyanolu i femba niŋ kemelem 99.9 foñulu be cew ni ba man saya na wara ba plaso ñinna e ke tuku alal laban ko ke tuku shaitanol la ni mo lolon foka pare minala nga diyam kabirin foloto fo ntalla mo lamolu lontaanin kortewol korte wala mofin du tardendi mo lamolu ntal fata fin du lonta kortewolla ŋina mofin du tardendi ŋina mofin du tardendi kamo diya kuyato kanundi fawala man i kanu anin korte silola ŋina mofin du tardendi hani kamo futu ka kuma muta ka futu korte wala ŋina mofin du tardendi femma mofin dulterde di bi ndafala gambia de fo kortew femma mofin dulterde ndi fo dabaro ñinen mofin dulterde ndi ndum mansa lata ndu mansa adama baro alata walla politicien ol ila ñaton kolu ilata wallala wallah yalante nin toñanata nka fale man molon nga millo wala mo alati nin fata ndundi kabro kaburo kono mol bitale alai bannin alala tulaje watan ba alala fala politicien wal ka ñoo korte ka ñoo doku ka ñoo fa pour mum place o politicien kilim foñe politicien ba ni ko kilin ita fulan janna lon ko abala doku wo ke kan ne amantara tukurin dabar eh, kortiran morola sheikh umar bunje rahimahullahu taala alma nemo nin nemonin kafarojinde ala kaburo kono akko nin ta bayla moro muta min silondinde alala anin kila. isi duwa no mo kendo bulu i minna min na ala mo miyalon fonga kwete mako leftale kenye ŋañin plaso o kuyato ganye leffe kar kunye lefte kankari ko do kunye iba sadal fole iba sadal bondila ye kalera sadal ɓe fo président baro e janne walatinanñin kasa masin ko a president baro la. niji sadalu saji sadalu ba sadalu sise sadalu pura sadalu mono sadalu kini sadalu mani sadalu ya be foyenne ya beke jerendin lote ja ko fa bakar tombon jata wole nyonko mola sanyin kamala nin sidin jaye wolu pour mun kamala ka president baro nin usenu dabo do temo doku pritemo pour woto mofin du lontanin korte walla korte ilontani walla ñinen mu toñaate ñinen gambiela society tartendi ndel kamin be foten président barom ha kalamuta politicien o la ñaatonkoli fembalu nda fole be bari ma kalamuta i laata munala milka foye ko aba kelele hanna tarata kela allahu akbar i ñinata ko rabbul izza firawna jumala man sayadiyan ngal ñinin gawa haman qarun wal kada e eh, fengo namruj wal jumala o man saadi wal jumala kiitide la man saya ala bari la man saya kan ale ye jarabile ale bine la le la sinin samo katu munem katu ye ban alalle kafiriyata alalla wala ala bo man su sifaluwa be alkundu la alkiyam mok ata bayel la royb ala alif la mim ako dhalika alkitabu la royba fi ako ñin kitabu o ngamin gindinanten baye ñata kono ɓuray bar hudan Kan lilmuttaqin kandolem ala ñasinanmoli ala ñasinanmolo alewol mankutule qur'an o kon woto nimanke ala ñasinanmode qur'an o te kandal ndun nillare ba na qur'ano kono den nun ta ala jik bature la ala qur'ano la la ala kila fangola because mbalu ne min be faje kuma ken sawan lem barka bin Alako alif la min dhalika kitab la rayba fi baye nyaati ako buray la. lata qur'ano bena ndella man sakundalu na ministalu na dipitewolu na kansulolu na chairmanolu ifembalu be na politicianolu na mool miyanonko business labalu min mañaton kaya ñinola imalla e fenna fo korte kuwo malla fenna femma mofin dow tardendi naman korte woti korte wonta lonta wala kono wuluta wala kono nke bata wala kono menta wala kono hani min ni min fama bar bakilin fakilin na ya yin do dingo je awa daraja la asita mordo doya ma koy nin dingo fela nin dingo wuta nyola bar be aka min keno dingo buka keno moro yo tinyaye ikoto e ya sama moro ya moro ya tinye iba e ya sama moro fangal ya tumodo mama la problemo siat dol fa moro do bije ka fuka nyin ñin eh, ñin eh, na muso ñatilinta ala le ala muso ñamantilin na tenin tenin ten ndiŋo buka ñiŋ ke ñe ndiŋo ka ñaye tilin na ala al tole tooleyandi wala tina tole wa siyata gambe banko kaña ye bee min le ni aje ka bum banko bum ban e ka tara wura ko bum ban ye bee le mindi ndelle politisiyenolu man la ala la imalla alala ala imalla walla ni latanun alala ya lonko nyin kitabo ale min jindinan ala ko la rayba fihi ba ya tige burai wata be mira na alkiyama nin ala be kunti bola bar qur'ano yola fani yandi la qur'ano la kila yola yandi kila ma fu kensen ko yamin kanu fanwaye ya kanu nyom badi ngoye yamin kanu faŋoye yo kanu ñom baadiŋoye kukendo doto ita sonna moye tora ita sonna mole min foema kana fo bardin tallan lemansa kunda a politician kunda ba lola ko faŋo ika muna ke jubero folo ikolu folo janni ba lola ko kundin to iba jubelal folo iba jubelal folo munan ne ñata dunda mansala man saman lafi min ka tonya faye man salaftala min ka wuliya faye al wuliya la al bula ya wuliya faye al tale wuliya fo man sai tonya la na la fa wala abita lon na lingina min al kitabu sunna ala fahm salafuna salih ya yamar ya maslan ya lundi slet tilin tilin de kan silo miyalan ko la wajala silo min man ka burai wa silo nyin tale Ala ka fi min ihinda suratal mustaqim. Wa mustaqim ayi suratalu islam al'islamiyya. A dinul islam musulmi adino wabaxan. A bakwai irin da Laur. Lelu ha ka na hare ha. A suto bakwai irin da Laur ko Tilo. Munan nati ta wani nasifanin na. Aya kala adviser. Wato mansa man fara min ba tonya falaye, min ba wuliya falaye. Ko ɗo murkariya. Ko ɗo murkariya. kodo dinna ngata mol kariya ali mulya fola le bulay wulya fo man say man sala fa walla man sala fa wal nim man sama la fi wulya fola le faye mol bi jele milyan ko qur'an wala karan anin kila la sunno anin ma ya ko irin wal lew wala be bulo kon ati ta wata la yake la advisor bari mol milyan ko ba jayle ba wulya fola e ba nene la mo nangam labambul mo nangam labambul mol ka mo naate kiilaya pour ka sonni sondini toñala e ka mo naate na bokar ya pour ka sonni sondini toñala wala muslimat e ka mo naate na omar ibn khattab ya pour ka sonni ni muslimala e ka mo naate na uthman ya pour ka sonni ni muslimala e ka mo naate na ali ya pour ka sonni ni muslimala ngil be mu man sa mansakewol letuno e be mu ni no ñatonkolle bar mol ka mo samba president baroya pour que président baro sondindi walla wuliya fola wuliya fo ka samba i ima samba pour ka daji kolu dida ima samba pour ka lundindi alala ima samba pour ka maslandi alala ima samba pour ka muslimo la hako tanka ima samba pour ka banko dingol la hako tanka ima samba pour banko e tiling bari ke samba munala baroya pour ka wuliya fo president baro e. ala bula man wala walla amal lafi mola min ka tonya faye alkale wuliya faye altale ya faye mole fe minna alefte minna ndel kalo somdan son defan ngafala wala alefta walla mo miyalon ko alefta walla ay mo kendol lije ay mo kendol long le president baro karande bisimillahi rahmani rahim la la faye salwatu fulol tenin ten karan karandi salji muto la jumal nanga karandi hani janaba kuñalal se tu. jumala karandi ka token do la a kunna jumala karandi wada nin sallon do la jumala karandi ka fay qibla bitenne tilibo bitenne jumala karandi kiilala jumala karandi alala nin president baro parira toñala bita walla nooma bar president baro man lafi moola mimba toña fola ye ala bula wuliya fola le alfinti aleta alfinti aleta alfinti halita president baroya ndel kamin be fon kam fewon labbatande president baro sama sun kollawo wo kollawo kolle wo gambiyan kolle wo juyebisawon kolle wo gina konakiri saraliyon ne wo dinkirawo dinkirato alka bonan damen to albena alla wuliya fola alla be kafuñoma kana la gambele wuliya folal kan aleta president baroya albala duniya tinyala kelin albala alkiyama tiñala fula president barolo lonkatan bin telti bane isralan kolu jannin tawrato kajige mo domoro ala ye bulale ila full independent bari wo ñawo ñawo tembo tumola ala bani kolu buka sewo dom qabla an tunazzala taura janin taurato to ji ya hakilo soto feŋo dol bije yo haram yandi faŋol male anila hakilo to alnana ka jala mo ka buwo ɗon buwo ka fo ko ntaka balo buwol buwo alko jale ba namanke kumote ala minnate pur ayo ke kaba kufent ala buwo mol ka nyiri wal no makamilla anata diya fonkan na musol kuma nin ka fe hon liyo bar hadama din wala al alkajele moko ke bolo ko naka ko jaro ta ka fonkan wala dom alkojele because a hakilo fonman songala a hakilo wala fonmo tano ko mosi domono wato kol mole ye kuu kendoo loŋ ne jawol loŋ ne moo bee a loŋ ne i b'a fale tilimbaliyata la so n'i ba tilimbaliya ye nyom mo tilimbalol je president baro fanga ni kam min be fa be wuliya be faniya dan to ta koto bari wo nyaaw ñaa la fewo mo sifa lala ala fewo mo sifa la ala bula ala fta mo sifa minna ala fane wala diyala kila mana sallallahu alaihi wasallam ini min mu alkiyama ini wala ba wulla ni president baro da ano wuli a fola fane a fola ani ye wuli alkiyama ani y'a wuli mo mo parede ni min y'a wuli ini wo ye wuli no problem alo kai man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur na diya tene ya lala na man diya da yo business alman ala tura fenna atel hadamadiŋol folo na labaŋol jinol folo na labaŋo naal be kafuta ko ñooma ko hadamadiŋo sonno me kiliŋ alkal ye alla le batu amaŋ feŋ le fa alla le mansiyaato naal ye denta al be ye baŋ wo ñaama amaŋ feŋ tala alla le mansiyaato wota alla mansol ti ata ka fo kun fayakun harfu wo rawla banku fata wo rawla sam fata wo rawla ha hadamadiŋo ka sujud sugu fo wo rawla la ka lokuŋo mu tili wo rawla ti ha lokuŋo mu tili wo rawla ti woto tilwara wula mo alala la kaaba ku balde woto momo min diyate ake alol momo min diyate ake mo kendol biji al kaltitawol nooma mo ngol, mo kaaji ngol, mo ta ngol. min yaalon koye ko kuke min nin ala la sariya o man ta atal kal balalo alo min diyata le ali ke algambe dimol na diyata le ali ali mol be tura na diyata le ali mol be fa na diyata le fen fen diyata lake mol futa la alki amale lundal man si nga wuli tilo kono mamira sayala alunga na man si nun alata lun sindila lungo na man si nda ala jiki ba ture man si nga mira sayala allugonana man soto duniya kono billah wallah tallah luwolum kan na sanjo konte ngani sanji ta woro kompeya sanji jelle tuta woto hani nakkorɗa nga nindun nindunde jam nga sanji nangamke ke a bantale sankana har jeeɗo molla fo sanjo fongo silal lugonum ka sayala mira woto mosinta silani no fennan kam mira minna atal man kalamuta alma ala adi ala ma ala mbedema ala barka bake ñina muna kuma kan wote mba min lafa ala la kan jama kan assalamu alaikum warahmatullahi